sallallahu alaihi wa sallam kowannen ku ba ku je kuna yana nuna kuna rawa ba ga lokaci ya zo da mutane suke son su saurare ku amma da abin da zai amfane su shine ku fito ku yabi iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ku ba iyayen manzo Allah kariya musamman musamman kuna sanar da cewa masu kafirta ku da mushirkantar da ku da yawan ce muku ƴan iska fasikai ne to ba su suke tura iyayen manzo Allah wuta to ku kuma lokaci yayi da za ku to masu ce muku ‘yan iska mu kai fasikai suna kafirta ku to dan Allah dan annabi mu muna kiran ku ku fito ku gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna tare da shi ku rera waƙoƙi mu ji waƙoƙin rarara yana yawo sunan sai da tuna amina da sunan sai da tuna abdullahi yaran mu su caɓa a dinga yaban sai da abdullahi ana yaban sai da tuna amina alaihi masalatu wassalam mu ji a dogon jashi ma ya yi haka mu ji sauran dukkan mawaƙa su ka su ma sun yaka haka yanda naziru sarkin waƙa wannan muna kira dan Allah su yi ƙoƙari su yi mana wannan abun Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su Allah kuma ya sa a dace. wannan wannan shine kira na na na na na kwaya biyu da nake ana gudu mahkum an an riga an kada duk malaman duniya fa sai amma dan jahilci ya shigo cikin Najeriya don shirki ya shigo cikin Najeriya na ga ce sultan ya yi magana kan wannan kariya sultan kada ya ɓata ƙarya ne ko to kada ma ya ɓata na ce kowa ya shuru shine fatawa. kowa ya yi shiru ga wannan matsala amma ne ba ruwanka da ambatan eh, eh, eh, uwayen annabi suna wuta ko ba sa wuta ba ruwanka amma abin da yake akwai ruwanka shine kada ka yi musu istighfari kada ka yi musu addu'a wannan wajibi ne wanda ya yi musu kuma in limami ne ba a sallah tare da shi domin mushriki ne babin shirk wasa ne أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه آل الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته musulmi da wani lokaci ah, kun da wannan malamin ya ah, magana yake akan fa iyayen sallallahu alaihi wasallam magana fa yake akan iyayen manzo Allah ba za ka iya musu istighfari ba ka ce Allah ya ji gansu ka nema musu rahama a wajen Allah ba za kuma ka ce Allah ya ji gansu ba bare ka yi musu addu'a wai duk wanda ya wannan idan limami ne ba za a ƙara bin sallah ba domin mushriki ne kawai ka ce Allah ya ji gan sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Aminatu ka zama mushriki to alhamdulillah mu yanzu muna so mu zama mushrikan da farko tukunna Allah ya ji kan sayyidina Abdullahi Allah ya ji kan sayyidatuna Aminatu wannan muna musu addu'a Allah ya nawwara musu Allah ya ƙara haskaka su albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kuna jin yanda iyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam take ta yi katutu a cikin zuciyar mutanen nan kuna jin yanda iyayyar annabi ta yi katutu kuma abin da zai baka mamaki wasu su ko da suna kin abun ba sa iya fitowa su ce aqidan ku rika cewa iyayen annabi bayan aljanna bane yanzu ba shi a aqidansa iyayen mazallafa sun mutu fa la ilaha illallah yana danganta musu kalma ne na mushrikanci ka ce Allah ya ji gansu kawai kai ma ka zama mushriki kawai ka ce Allah ya ji gansu ka zama mushriki ba wani malami daga bangaren izala wanda zai zo ya kare iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama babu an bar mana mu 'yan ɗariƙa mu ne za mu kare manzan Allah sai wasu daga sai wasu tsiraru daga cikin 'yan izala wanda su yake jikinsu wanda wannan goma bata ratsa su ba ta ƙiyayyar annabi dan wallahi duk wanda ya ce iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ga makomansu wallahi maƙiyin annabi ne wallahi maƙiyin annabi ne to saboda haka a wannan ba wani dogon surutu zamu ba abinda kawai zamu ce Allah ji kan sayyidina Abdullahi Allah ya bamu albarkacin sa Allah ji kan sayyidina Aminatu Allah ya bamu albarkacin su dan albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah duk inda za ka kai sayyidina Abdullahi da sayyidina Aminatu Allah ka dauke mu ka kai mu wajen dan albarkan Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar lahira Allah ka mana haka dan arzikin manzon Allah duk inda za ka kai su mu Allah kai mu wajen saboda mu za mu yi addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu kuma ko ka musu addu'a ko kar ka musu addu'a tuntuni su Allah ma riga gafarta musu an gafarta ma wasu ma bare su bare su to saboda haka mu bambancin mu kenan fa da waɗancan mutane wannan abun ya bawa zai riga jin irin wannan a cikin zuciyarsa kana Mun bari nan da kawo sai ka ce kana aikin mazala ne ba ka hau mimbari ne kana aikin mazala. duk wani malami da ka sani yana wakiltar manzan Allah ne ko ya sani ko bai sani ba to yanzu misali ko shugaban ƙasar Najeriya ne zai baka kujera na minista ya tura ka je wani waje ka wakilce sa ko ka je ka yi kaddamar da wani abu a wajen sai ka je kana faɗan wani abu wanda zai zama yana agensin shugaban ƙasa kana ganin za ku daidaita shugaban ƙasa kana ganin za ku daidaita da shugaban kasa to haka wannan tsari yake duk wani malamin da ya fito ce iyaye maza sallallahu alaihi wasallam ga makoman su alhali annabi kake wakilta to Allah da kai da annabi ko raba kun yi gaban wando saboda haka mu Allah ya ba mu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu dan arzikin manzon Allah Allah ya saka wa sayyidina Aminatu da alkhairi da ta zo mana da alkhairin da babu wani alkhairi irinsa Allah ya saka wa sayyidina Abdullahi da alkhairi wanda ya zo mana da alkhairin da babu wani alkhairi irinsa